yayin da ma waɗanda aka raunata sakamakon wani hari da matasa 'yan bangan siyasa magoya bayan wani ɗan takarar gwamna na jam'iyyar pdp a jihar taraba mr dare Isaku da suka kai a cikin garin jalingo ke ci gaba da samun sauki yanzu haka rundunar 'yan sannan jihar taraban ta gargaɗi 'yan siyasan jihar ne da shiga taitayin su kakakin rundunar 'yan sannan jihar asp joseph kwaji ya ce fa yanzu duk wanda ma aka kama da hannu a harkar bagan siyasa to fa lalle ko zai ɗanɗana kudarsa. yan bangar siyasa mu kira mu gare su shine su gana doka doka a hannu duk wanda yake doka doka a hannu ba za mu bar shi ba ko ma shi waye ne yawa doka za ta aiki a kan shi iyayen gidansu kuma muna nan muna ba su shawara su yi magana da su su gargade su a daina doka doka a hannu mu zama lafiya muke so a taraba a shirye muke a shirye muke a taraba muna kuma tabbatar mawa jama'a taraba cewa muna na akan bakkanmu mu tabbatar da cewa an yi siyasa na cikin zaman lafiya. To ko shin ma ya dan takarar jam'iyyar PDP ya ji ne game da tashin hankalin da aka samu a Jalingon? Alhaji Abubakar Bawa shine ma daratan kamfen na Daris Isyakun. Bai mana daɗi ba kuma duk mu wanda idan su ne suka yi wannan abu za mu ɗauki mataki a kai domin su gane cewa mai nasara baya fada. mai nasara baya neman sokana. kuma ba batun haka ba ma duk wani wanda ya yi postansa a ƙarƙashin jam'iyyar pdp eh, kai koma a apc ɗan taraba ne bai kamata ba mutane su ɗauki irin wannan rayin siyasa ne. To sai dai kuma wannan ma na zuwa ne yayin da ɗaya daga cikin 'yan takarar kujerar gwamna na jam'iyyar PDP Chief David Sabakin take fa cewa suna nan daren ba su ma amince da zaben fidda gwanin da aka yi a Abuja ba. A so a kwanson ba yi wani zaɓe ba. Eh, ba zaben da aka yi domin zaɓe dama yanda guidelines na PDP da electoral ya faɗa muna da 720 delegates ya kamata 720 delegates su shiga hall 'yan takarar mu adresin nasu sai su yi voting. to ba yi ba that means ba yi zaɓe ba and sun resolving issue din amicably ba za mu je kotu ba amma ba su yi ba su yan takarar za su je kotu in ba mana adalci ba zai za mu koma wani fati. yanzu dai lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda wannan dambarwa za ta kaya yayin da wasu wakilan gudanar zaben fidda gwanin wato delegate suka garzaya kotu suna fa cewa ba a basu sun gudanar zaɓe ba ibrahim abdulazizu sashin hausa na mura amurka daga jalingo a najeriya